To a nan ƙasar Amurka yanzu haka an saka dokar hana fita a birnin Baltimore da ke jihar Maryland wacce za ta fara aiki da ƙarfe goma dare na yau. Hakan ya biyo bayan barkewar zanga-zangar da aka kwashe kusan kwanaki uku ana yi. Yanzu haka kai tsaye ina tare da abokiyar aiki na Maryam Dauda wacce ke yankin na Baltimore. Maryam idan kina ji na wai menene ya haddasa wannan rikicin ne tun da farko? To Mamad tun bayan mutuwar wani matashi mai suna Fred Gray bakar fata a hannun 'yan sanda wanda ake da zaton farar fata ne aka fara zanga-zangar lumana a birnin na Baltimore amma kuma daga baya sai zanga-zanga ta rikide ta koma tarzoma. Don ajiya 'yan zanga-zangan wanda yawancinsu matasa ne suka je suka fara faffasa shaguna suna sace-sace sun yi ɓanna sosai suka kuma ƙona motocin 'yan sanda da dama. 'yan sandan ma kansu wajen fiye da goma sha biyu sun jikata a wannan tarzomai. To, ya zuwa yanzu ya yanayin garin na Baltimore yake ganin cewa akwai dokar hana fita da ke shirin a fara aiwatarwa nan da wasu sau'i masu zuwa. Eh, to a halin yanzu dai kam a yankuna da dama a na birnin Baltimore ɗin komi yana ɗan ƙurar ta fara natsa amma akwai unguwan da ake kira North Avenue inda nake yanzu tsaye haka don za ka ji ma karai jirage masu sauka ungulu ga jami'an tsaro nan akwai mutane akwai kuma wata ƙungiyar ma'aikata wato malamai da suke kira ga iyaye su janye 'ya'yansu a kan titi kada su basu su fita wajen tarzoma kuma suna yin addu'o'i suna kiran jama'a a zauna lafiya. To a halin yanzu dai jami'an tsaro suna ko'ina kuma babu motoci dai haka akan titi. ina batun makarantu da sauran ma'aikatu kamar an ce an rufe su da dama a nan yankin na baltimore Eh tabbas yawancin makarantu a nan Baltimore an rufe su wasu kuma an ɗan jinkirta buɗe su har na zuwa kamar karfe sha ɗaya na safiya yau zuwa sha biyu kafin a buɗe su amma dai yawancin makarantun da wasu manyan wuraren aiki an rufe. To ina batun misali kamar a ce waɗanda suka tada wannan tarzoma an kama wasu daga cikinsu ko dai har yanzu ana kan bincike. kama wajen mutane talatin da biyar ya zuwa jiya dai kuma har yanzu ana nan ana kan bincike kuma ana kaman su a halin da ake ciki yanzu kenan. To madalla abokiyar aiki na kenan wato Maryam Dauda da ke yankin Baltimore da ke fama da rikicin zanga-zanga tun bayar mutuwar wani wato matashi bakar fata da ake kira Freddie Gray.